Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai yau Laraba 26 ga watan Juwa na 2019 sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu raro Asma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. Yau ce ranar yaƙi da sha da kuma safarar miyagun ƙwayoyi ta ƙasa da ƙasa. Firfen gundumar Tera na ɗauke da bayani kan waye kai da suke yi a wuraren neman zinariya na yankin inda ake samun hasarar rayuka sanadiyar shan miyagun ƙwayoyin. An gudanar da bikin zagayowar ranar saka cibiyar agadas mai tarihi a jerin albarkatun duniya wato a ƙarshen mako. Muna tafiya da rahoto a kai a cikin wannan shiri. Shirin tallafawa kungiyoyin farar hula zai gudanar da wani zaman taro domin waɗannan kungiyoyi saboda kawo musu taimako a ayyukansu tare da hukumomi. Akwai ƙarin bayani a cikin rahoton musamman na yau. Yau ce ranar yaƙi da sha da kuma safarar miyagun ƙwayoyi ta ƙasa da ƙasa. A gundumar Tera, matasa na shan miyagun ƙwayoyi a wuraren neman zinariya, lamarin da ke haddasa hasarar rayuka akai-akai. domin daƙile wannan lamari hukumomin gundumar na shirya ran gadi domin waye kan matasa in shi firfin gundumar ta tera hamidu halidu a hirar ta wayar tarho da nafisa adamu A hali yanzu akwai da yawan matasa da suka zama mahaukata dalilin shan ƙwayoyi. Saboda da zarar mutumin bai sha ƙwaya ba, to baya cikin hayyacinsa. Gaskiya yana da illa sosai musamman a wajen da ake haƙar zinare. Kullum sai an samu waɗanda suke mutuwa a cikin ramu. Shekaran jiya ma sai da na tura jami'an tsaro masu sintiri saboda akwai tururuwar matasa da suke shan ƙwayoyin. Muna nan muna ta ƙoƙarin shirya tarurruka wayar da kawunan jama'a kamar bankilare gote da kuma tera. Kullum muna zagayawa na wayar da kawunan matasa musamman ma wajen haƙar zinare su daina shan waɗannan ƙwayoyi saboda ma su da kuma ci gaban ƙasar nan. a ranar litinin 17 ga watan juwan ne hukumar wata hukumomin da'irar tawa suka ɗauki matakin hana sai da shisha sakatare janar na da'irar aliyu abubakar larios ya bayyana cewa hukumar 'yan sanda ta fara aiki da wannan mataki inda take kwashe kayayyakin shishar a cikin hanyoyi Nous avons pris euh, un arrêté qui permet à la police de mettre la main wannan kuduri da zai wa jami'an tsaron police na su kama duk masu sha da sai da shisha domin al'amarin shan shisha sai cin zango yake ga zaman kashe wando ga matasa da kuma shiga hanyoyin shashanci alhali ko muna lokacin da kowa ya kamata ya kawo gudunmuwarsa ta zuwa ga yin aiki don ci gaban ƙasarmu ina ganin matasa ya wajaba. su tashi tsaye su je su yi aiki don su kawo tasu gudunmuwar ta fannin mataki na biyu cewa da yin amfani da fitar ko sai da shi nan ma mun ɗau ƙuduri na yin hani don haka mun baiwa jami'an tsaro na ƙasa da na harabar magajin gari na su kama duk wanda aka gani yana amfani da fitar ko kuma yana sai da shi domin bugun wannan fitar yana haddasa rudani na zulumi sanin ko fitar ne ko kuma wata bindiga ce aka buga rudanin zai rikita al'umma don haka muna buƙatar gudunmuwar al'umma. Nous avons besoin de la contribution de la population. Yau 26 ga watan Juwa ana gudanar da shagulan ranar ƙasa da ƙasa domin kawo goyon baya ga waɗanda aka gallazawa karo na 32. A yamai hukumar kare hakkin ɗan adam ta ƙasa sai inda a ta shirya wata muhawara inda shugaban hukumar ya tunatar da cewa gallazawa tabi'a ce da ke saɓawa mutuncin ɗan adam sai mu saurari Khalid da Ikri. Azabar da ake ma mutum ta kasance karya mutuncin wanda aka wa kuma tamkar cin zarafi na ɗan adam duk da hani kwata-kwata da azabantarwa da sharaɗin yankin ƙasa da ƙasa ya tanada al'amarin na ta kamari a cikin duniya. Batutuwan tsaro su ne ake sanyawa sahun gaba don a bayar da hujja. Haka zalika ga wasu halayen musgunawa ta zubar da mutuncin ɗan adam. Wannan sakamakon cutarwa ana yin su a ɓoye har za su iya kaiwa ga zuri'ar gaba kuma ya zure har ga musgunawa da ba ta da karewa don haka majalisar ɗinkin duniya har kullum take Allah wadai da halin musgunawa tamkar aika aikar da tafi kowace cin zarafin ɗan adam da wasu 'yan adam ke aiwatawa ga kamanninsu 'yan adam. ma'aikata mai yaƙi da safarar mutane da kuma bakin haure ta barauniyar hanya a nijar na gudanar da wata ziyara a garin mayayi makasudin ziyarar a ƙarshen jagorancin babbar daraktar ma'aikatar shine wayar da kan hukumomi da na al'umma a kan lamarin safarar mutane da mahimmancin yin katin ƙasa babbar daraktar ma'aikatar da ke da ake kira INLTP a takaice goje maimuna gazibo ta yi wa wakilinmu na musamman makutar hamadu karen haske mun zo ne mu yi musu bayani a kan takardar tsarin doka na ci da gumin mutane da kuma yadda za su yi su sani wadda take cikin halin ci da gumi da kuma yadda za a taimaka mata da yin bincike in 'yar nijar ke da doka hanyoyin da ya kamata domin sama mata aikin da za ta yi Mun yi wannan taro ne domin jawo hankalinsu akan mutanen da suke yin hijira, kuma suna da hanyar su yi shi, amma su kama darajar sunan garin da suke fitowa, banda shiga karuwanki ko yin bara. Idan an ka yi bincike a cikin ƙasashe da dama kamar su Niger, inna ake ganin sama hanyoyi suna yin bara tare da yara ƙanƙanana da suke shekarun zuwa makaranta. Abu ne da bai kamata ba, su tsaya su yi nazari kafin suke yi. yin wannan tafiya domin kar su hana ma yaran nan inkin su na zuwa makaranta. Daga watan Abril na 2016 kawo yau kungiyar kula da 'yanci rani ta kasa da kasa OEM ta ceci kusan mutane 20,000 a sakamakon ayyukanta a Nijar, inda ta ceci a wato rayukan mutane 1,200 a duk wata ɗaya. a ranar 15 ga watan juwan da muke ciki kungiyar ta ceci rayukan 'yan cirani wato 406 da suka hada da mata bakwai da yara shida da suka makale a yankin sahara a cewar wata sanarwar kungiyar ta ranar talata da kamfanin dalancin labarai na faransa afp ya bayyana a yau sau da dama dai an gano cewar 'yan ciranin suna mutuwa sanadiyar yunwa da kuma kishirwa. bayan masu safarar su sun bar su ko kuma a lokacin da suka ɓace cikin hamada ko kuma ma wato idan motar da ke jigilar su ta samu matsala muna ganin cewa tsaro zaman lafiya da kwanciyar hankali abubuwa ne da ke tabbata wato tare da gudunmawar masarautar gargajiya haka gwamnan jihar agadez sadu soloke ya bayyana yau albarkacin zaman taron majalisar tsaro ta jihar da ke gudana a birnin agadas gwamna sadu soloke a tsarabar da musa maman ya aiko muna Muna tunanin batun tsaro da zaman lafiya da daidaito abu ne da yake da matuƙar mahimmanci. Don haka ne muke tunanin rinka yin wannan tattaunawa lokaci zuwa lokaci tare da sarakunan gargajiya. Kuma muna fatan sarakunanmu na gargajiya za su kawo muna gagarumar gudunmawa wajen daidaito samar da tsaro a yankin shahar Agades musamman ma a cikin birnin Agades. zandarma biyu na burkina faso suka rasa rayukansu yayin da ɗaya ya ji mummunan rauni a sakamakon wani hari da aka kai wa motarsu a ranar litinin a albinda wani gari da ke arewacin kasar burkina faso wanda tuni ya taɓa fuskantar hare-haren 'yan jihadi in ji sanarwar ma'aikatar jandarma ta ranar talata da kamfanin dalancin labarai na faransa afp ya maimaita yankin arewa na burkina faso mai iyaka da mali da niger ya kasance yankin da ke wato yankin da 'yan jihadi ke yawan kai wa hare-hare tun shekarar 2015 waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane 460 a wani lissafi na kamfanin dalancin labaran na afp a asabar da ta gabata ne aka gudanar da bikin zagayowar ranar saka wata cibiyar agadas mai tarihi a jerin albarkatu na duniya karo na shida a fadar mai martaba sarkin agadas bukin ya gudana a karkashin takin adana albarkatu da tattalin kwanciyar hankali tsakanin al'umma wata dama daga mazauna agadas na su bayyana alherin su da suka gano bayan shekaru shida da saka cibiyar a sahun albarkatu na duniya ga fasarar rahoton wakilinmu anise karim A cikin kaɗe-kaɗe da bushe-bushe maza, mata da yara cikin tufafinsu na gargajiya suka hallara sahiyar Asabar a fadar mai martaba sarkin Abzin domin sallace ranar da aka rawaita tsohon garin Agadas cikin shafin albarkatun duniya na ƙungiyar UNESCO. Rawaitar da ta kawo sauyi a cikin al'umma a faɗar Agadasawa da dama. Sauyin shine sake gyara waɗannan kayayyaki ginin masarauta da masallaci gidanka da aka gyara maka shi wani babban babban karuwa ne na tattalin arziki. Akwai abu da yawa da bamu sani ba a yanzu mun samu karuwa. Mai martaba sarkin abzin Alhaji Umaru Ibrahim Umaru ya kara jaddada yardarsa ga al'umma na ganin ta tana da kiyayewar wannan albarkar. Gwamnan yankin Agadez Sadu Saloke ya tunasar da dalilan da suka sa aka rawaita tsohon birnin Agadez a cikin shafin albarkatun duniya na UNESCO. Agadez ta shiga cikin jeri na hukuma ta duniya bisa wasu sharuɗa biyu zuwa uku sun girku ne dalilin ƙoƙarin da sultan ya yi da kuma wannan masallaci da ke da tsawo na mita 27 ta sama. Shagulgulan sala ce wannan aji na shida na ranar da aka rawaita cibiyar tarihin Agadas cikin albarkatun duniya na UNESCO za a gudanar da su ne shimfiɗar kwana uku tare da wasanni a fadar mai martaba. A da gungun Muhammad Dantani, an gano cewar kogin Isa na ta fakewa a 'yan shekarun baya-bayan nan. rakta ma'aikatar gandun daji na gundumar Gaya ya bayyana cewa zaizayewar ƙasa, shigar ƙasa a kogin da kuma sauyin yanayi na daga cikin dalilan da ke haddasa fakewar kogin. Abdullahi Musa, daraktan gandun dashi wato na gundumar Gaya, ya yi wa wakiliyarmu Ramatu Isa wanke karin haske. Kofewar odin Isa yana afkuwa ne kan shika-shikai da dama. Shishiken farko shine mamayar rere. yanzu dai tun da jimawa kogin isar yake fuskantar mamayar iran sosai har ya kai cikin 'yan shekarun baya-bayan nan kuna ganin daga zubar ruwan damana na farko ake fuskantar ambaliya iri-iri shimfiɗar bakin isa shi shike na biyu shine canjin yanayi kun gani yankin sahel na fuskantar hawan aunin zahi dalilin wannan mamayar rere shine ya kawo taɓarɓarewar shingen gabar kogin isar nijar isar nijar na kewaye da tilin bishiyoyin itace da gulabe masu malala wahala cikin isar Nijar. Sai kasance kewan wa'annan gulaban masu tsanwa da ke gabar su yau babu su. Autour de ces affluents, les végétations qui sont là aujourd'hui n'existent plus. Yanzu kuma sai hoton namu na musamman. Miliyan biyar da dubu ɗari takwas na ero kwatankwacin miliyar uku da jika ɗari takwas na sifa kudaden da kungiyar tarayyar turai ke shirin badawa kenan domin inganta ayyukan ƙungiyoyin farar hula na Nijar a cikin ma'aikatu na gwamnati shawarwarin da za a tsaidawa a wata tattaunawa da wadda za a gudanar a gobe wato a cibiyar 'yan kasuwa ta yamai za su taimaka wajen inganta ayyukan waɗannan ƙungiyoyi a cewar ɗaya daga cikin manyan jami'an projan fasak turwa ibrahima deme a tattaunawar shi da rahilatu sumana. C'est un programme tsari da ke hangen karfafa gwanintar kungiyoyin 'yan farar hula kan ajinsa na uku fazok na da ka'ida ta tallafawar jari da muke cema appel euh, a proposition wanda ke da budget na kimanin miliyar uku da miliyan takwas na kudin sefa kungiyoyin 'yan farar hula na kasar niger muna ba su goron gayyata na su gabatar da tai da wannan kwamitin zai nazartawa wanda harabar ministan tattalin arziki ya girka tare da ƙungiyar kasashen turai wadda ta fi inganci za a na amfani da ita. Yaya tsarin naku ya kasance na tsawon shekaru biyu? Rahotannin da muka nazarta sun ba mu raskunar ganin sakamakon ya bambanta a wata fuskar an samu cimma bukata to amma an samu wuraren da aka samu rashin cin nasara. Bisa ga tsarin fasa kudi an samu ƙananan tallafin da aka baiwa ƙungiyoyi da dama. Tafiyar tsarin ya samu nagartaccen fasali don a kai ga ƙananan ƙungiyoyi da ke cikin karkaru amma sai aka samu matsalar bin sadarwa. CV. Ya kuke tunanin magance irin wannan abu? A shafin Pazok adadin zubin tallafi da ake badawa ya sassauto ba za mu wuce 25 ba. Adadin kudaden da ake badawa mun kara Za ku yi wata tattaunawa gobe. Murdu'in shine gudunmawar da kungiyoyin fararen hula ya kamata su kawo a cikin ma'aikatun gwamnati a Nijar. Me yasa kuka zaɓi wannan maudu'in? A ƙasar Nijar kundin tsarin mulki ya tana da hanyoyin bi na kawo ƙoƙari. Haka shi kuma tsarin tafiyar da ƙananan hukumomi ya tana da hakan muna da shimfiɗar hanyoyi da dama daban-daban da ke budawa 'yan ƙasa tsomumiyan bakin su game da jagorancin al'amuran da suka shafi jama'a a wajenmu abun nihi shine na mu sake diba wannan fasalin ni ya kumsa wani bakali ne tsarin halartar yake shimfiɗawa yaya ake zartar da wannan halartar cikin rasa daban-daban ta fuskar shari'a ta fuskar tsarawa da kuma ta fuskar aiwatawa dama ce ta ganga gama kungiyoyin an fara hula kan wannan ma'udan kuma mun tana da shafuffukan sadarwa tare da ɗalibai jami'a bisa fuskar shari'a masu hannu ga lamarin da ke hilin aiwatarwar batun halartar jama'a don mu samu mu yi raskunar halin da ake ciki muna fatan kowa zai zo ya saurara ya sa miyan bakinsa ya ba da gudunmuwarsa bayan wannan taro za mu iya samun shawarwari da za su ba mu damar ƙara tallafawa 'yan fara hula sosai don halartar ta kara inganta ta amfani duka 'yan Marala ƙarshen shirin namun kenan na maricin yau a huta lahiya.